Ɗaliban jami'ar Ogo Owoye da ke jihar Ogun sha biyu ne suka mutu akan titin Shagamu a jihar ta Ogun a wani karon da motar su ta yi da wata babbar mota. Sun haɗu da ajalinsu ne a lokacin da bas ɗin da suke ciki ta yi taho mu gama da wata babbar mota da ke tafe. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun DSP Olumuyiwa Adejobi ya tabbatar da aukuwar haɗarin. About 12 of them died on the spot, five females and seven males. One of them was injured and taken to one hospital in Shagamu. DSP Olumuyiwa Adejobi ya ce nan take ɗalibai sha biyu suka mutu mata biyar maza bakwai ɗaya kuma da ta ji rauni an kai ta wata asibiti da ke Shagamu don yi mata jinya. Adejobi ya ce direban babbar motar ya ranta a cikin nakare za su kama shi ba da daɗewa ba sannan za su yi binciken kwakwaf a game da lamarin don gano mai laifi don a hukunta shi masu lura da abubuwan da ke kai kawo a kan titunan Najeriya na alakanta haɗarurrukan ababen hawa a Najeriya ga abubuwa da yawa ciki har da rashin kyawun hanyoyi, tukin ganganci, shan ƙwayoyi masu sanya maye, takwankwaɗar barasa fiye da kima da dai sauransu, wanda ke sanadiyar halakar mutane da dama tare da jikkata wasu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. soja ta ya ko kaji faram ya shi garana. Kaga wannan babu kyawu. Ko kaga yaro sabon tashi ya je yawo kwari ko kuma ya shawo ganye ya hau fanda ne ya ce ko. Ka gyara kanka ka zan mai jirgi. Lallai wannan ya kamata. Ka mai da kanka mutum.